Ofa ɗazu-ɗazu 'yan majalisar magabata na Najeriya sun jaddada sun jinjina wa Bolati a salon mulkin da yake yi a Najeriya a mitin da suke a cikin villa a Abuja. Wanda ba sani ba, Bolati ya gaito tsofaffin shugabannin Najeriya da kuma sauran magabata da shugabanni a Najeriya zaman council meeting. Kamar gani Bawa Buhari ya je, Goodluck Jonathan ya je, kamar ta gani dai manya-manyan mutane sun halarci wannan waje. Mataimakin shugaban ƙasa Kashi Shatima da kuma sauran gwamnati sun halarci wannan taro. daga cikin abubuwan da aka tsona ko abin da aka yi aiwatar a cikin wannan taron shine fa an yaba wa Bola Ahmed Ti akan salon mulkin da yake a Najeriya. Suka ce suna yaba masa a salon mulkin da ya dauka a shekarar ɗaya da ya shiga office domin yayi achieving da yawa kamar to gani achievements. sannan kuma sun yi tsokaci akan zanga-zanga da aka yi a Najeriya ta cewa ba Bola Ahmad Tiyar Rizani sannan kuma ka kashe rashin adalci a Najeriya sannan yan majalisar magabatan nan fa sun ce sun gode wa suna yaba yan Najeriya domin basu su dauki ba su bayan da basu dace ba wajen canja gwamna ko in ce canja shugaban kasa amma fa sai dai wani hanzari ba gudu ba duk wannan rikici ba taron da aka yi fa Olusegun Obasanjo bai halatta ba kai tsaye wasu mutanen suka ce fa akwai abin da ke faruwa domin idan ba ku manta ba satin da ya gabata ya fito ya fashe fashen kwayayensa har yake cewa fa shugabannin Najeriya da yawa fa ya kamata ce suna cikin prison a kulle kuma yana rashin jin daɗin shi akan mulkin Babolati suka suka ce wannan ya nuna cewa kenan duk abin da ma 'yan Najeriya suke da kukan yunwa da kowa menene fa Babolati bai ma san ana yi ba domin waɗanda suke kusa da shi fa sun je sun ce masa fa yana kan daidai yanzu wannan na nufin kenan 'yan Najeriya a ci gaba da karɓar wahala a ci gaba da karɓar shi kenan babu mara na kawo ƙarshen wannan abin da ke faruwa. A ƙarshe sai da mu ce ya Allah duk wanda ke da sa hannu akan mayar da ƙasar Najeriya baya ya Allah kai mana maganin shi ku ce mana amin a comment section da Allah Allah samu dace.